kalmar da zalunci wasan kawan barewa zara ya kudo abin da aka ce ma kawan barewa ga balaga kamar ana nuna kabbara na yayyokul shi a kawan barewa game da sai abu zai da ya yi tsul ya yi zuma zuwa da tsimar zuma a da zanen barewa وقال يسأل هل بنا قلنا عبر تعالى جمو من أدنى الصلاة تزال مذكر والله يوافقون إن كنت الصلاة بلدوي إن كنت أسبي كي هو صديقة كبار تزال بيوافقون بيوافقون ونستغل المبتدئ يعصر شيء الإحالات الجميلة اللي هي جميلة وأنا أشوفك صدوق السعقال كبدي أنت تحكم تتهرب ساعتين وأنت لنا يا من الحنين لزم ودقوجي إلى ولدي لكن أنا أنا أنا أقول لك فهو ذلك جناحه بلد استعمل في فيك لك حتى بلد حق التوقع كنت لجاه الربوبية المرتاحة فمن أحدنا الآن لو كنت الله في كان أيه يقصدني في سورة الهجين جكاتي أبارك لو كان أنا كم بسرعة فيه ولم تكن أبارك لو كلام بوشي مثلا فيه ولم تكن بعد أجل هذا يعني لو كنت يجاك جكاتي مستعد تكاد أن أقول لك ولا ولا لا ما كنت لا تكن أجل تعب يا رجل حرف الزين في أجل منزورة وقال لي أقول لك لا تبقى الأول ليس تسمي الجنين مجيت حيلا أن تحكى مالك الحيدي أو هتلك أدبيت الدقر ذنبيرين تقع تذكرك والله خليفتي عليك أما دول الزين بين الدلال تذكرك كيف كبوك الله شيء أمر ما يريد da a kanka a kan alherin da ka yi kamar mutum ya kira ya neman da abin da zai ce ba irin mai wanda Allah ya ba ka ba ba kun su zai ce sai abu sai har da yake wani ina son in bi ka yuku shahin da wanda na karɓa da kan nan ne to kajuwa wani bankin ga ɗan nan na ka zaɓaɓɓe da ido na wata rana ya taɓa hannawa ya tsawo ya tsawo da abin zai tsoro Allah a taimaka mai na ɗan uwa mai can bakin daji Allah ya yi mai cikawa ba shi ga gaba ba shi da baya yana son ya sai mai duk da kanai ya kawai ba wa abin sai mai da kwanci ana sai da kai ka ce Allah mai kwano mai kalo mai sai da abubuwan da ya ce burga mini sai ya bi hanya كانت وحالم وزي بيجي لك هنا أنا كتبت هي أسير ليه أقول ليه بهذه الأسئلة وتكبر كم ليه عشان شيء تلك تعرف تجوز الأكيدة فرجع أيضا حالم بالذات فرجع لسه أخرى فرجع تمرني عند أنفوها لما تتعلق إني وأنت بيعمل في البيت الكوب kasance da wani ya ga wani rage ta da shi da zai ka sai ta yi wani wani dole ya gwada mai kaka ya ce ka ga ce a barci babu haka sai ya tako da har da ya tako da gudun da wada to ko da muka hada da wani da yi. yana zai yi amma yanzu ya sanar sai dan ko bai sanar sai haka ɗaya ba ta wani kuna zan zuwa yau ko ya tambaye shi ina son in ka uridu an akali aka ina son in bi ka lihun shahida wanda daga wanda daga nabi don ki yi ne don ki ga ɗan gana ka da daga magana wanda Allah ban tsanta wa kuna fita hu ina son in tantanta shi Yukari da jifa don a karfa mai duka bukatocin da ka damu mai. Wato kaga na harin da ya yi wani hanya an taimaka mai yana zo kuma shi magana da ɗan ni ka damu da kuma har da za a taimaka to fadagara nan da nan da abu zai da yi wani zubi nazarar da irin dutsen alhali da fayar dari ina da na ga kuri zuwa ga wanda aka yarda Ba ala bai san ba kuma irin babban kuri in kake alhali ko bai yarda in kake almahzun wanda aka yarda fada ne ka bayyana kariya hatta har nukul kawo a yar idanu na biyu ta karkarar tattu kasa kalci tuhu bil hawaii ko a zai tattu ya kaka kai rera wata ya man da zan na zara ma'an لو رويت الذي رويت ما جئت أن يستمر مكري فأبغي الذي أميت لا أدري كثيرا والله ما غيرت بقلبي ولا ليوم تبتليت وإنما ليكون ذهلي أتات بها وما ابتليت لم يحك اللهم إني ما حكى ولا حكى حرف ميت ذهبت هاون لست إلا ما تجيه كفا ما زي حيث ولو تقع فسهال على حالي ولو وما فما تدر ولا أنفس عليك إن كنت أجرمت أو جنيت ثم إنه جاهل فمن وأولاك جمع yadda ya mata wannan rama ba ya kai wanda ta fitum a wani wani rana ruwa na hakikati yanzu da zalim ya an da tabara irin tsaye goma sha shi ko tsaye da in ka komo da kamobi in ka koma kan shirgin mutuwa wancan da kowar kwale kan shirgin da kwanta sun za ka kamar ruwa na abubuwance wanda ka shirgin na ba yi yin rabar ya kwata da ku ko da kika zuwa wurin nan ba shi da kwanta ta fi in kuma ya ci ba da can abin da ya kai rubutu kuma za ki kinka kamar ruwan na akwance ki koma lemawa da gudu sannan kuma in ya tsaya ya tsinkar kubba sai ki tsinkar ruwan na abada ba ta kai da ruwan kuma ba ta zai gudu to har ban za ki wato tana nuna kawai har bukata ka ba da kanka kamar bincike ya man daban nan karama ya mai zaton kawar wani biyar rana ba a wurin ruwan barena. Gaba da wani lokacin da na ruwaito Allah zai ruwaito duk abin da na ruwaito abubuwan da kaji na kawa kawo da zai rika ni wani da samu abin da sauka ba ba gaskiya ta san ta ga yawo kamar din ma kalta ba ni da dan an yi su da magari ma bai na shi koyu suna nuna ai kowa bai zai wani abu kai karo wa an kila ladhi anaitu allazi anaitu abin da ni ni ya duka ba da mutum ma'alil kai wallahi ba barin su barin su ne kwashi na san da nace barin su ba ta ta ba da dan su ba da aka ce ba barin barin su mutan da aka ce ba barin su ma bi irsi ba amara ya ta ta ba wala la yamnu ba da wani da ita ne da aka ce ba shi ce ku ba wani tumila na ne ne ra ra ya فإنما ذي هلوسه وإنما ذي حقيقة هيبة gudun zirgi nau'i nau'i na na ganin magana rijiyar ta kusan jibilwa in zir'ad da ta kaku fiya gare shi wabar gare shi kuma bai koyi shi kowa ba babu wanda ya koya na nan ka a galari na kaka ce ka a wannan wanda ya koya ma ba ya ta amana a a kadan na ya kaka ba ni ba ni da mallaci zai koya ni ya mana yawa ba su gare shi bai yi koyi da kowa ba نعم لم يأتها المجيء waɗanda dabarori kan nuka jirga mallan almasi da amman da zirga na duniya na bi hajji bai taɓa shi kayorin waɗanda wani bai bi ma haka da abin da duk kayaye kayan da ya kai wala haka har kuma yadda shi ma kuma yadda wani waɗannan mutum da bai za a ɗumi wala haka bai taɓa zaɓa irin wa kuma abin da ka faɗi ta تحطها لا لكونه والرسل تزموا هذا لا لوكا إلا ما تزميه زوا تأبين من الطاقة إلا ما زوا تأبين الكبيرة هنا تزميه ما متى هاي كل شيء متى تسمعه لا نور لك يجب تقول لي يوم ولو تعبت حتى ناس أعمل دبا لو يزال لك ناس يبادر يوم عيد بريد هذه حالة كان حالة زكاة دمنا ولا أهل ما عمل ما تعمل تارا أبي تركب لنا تارا إن دعنا بيوغس كلا نفسي أما أن الله يكسابي هو كل اللي طلع كتيه تعمل خبري لا هيمن أما أن رجعنا رجع أبوه وأنا عمل كلمة لم تني اليوم الجمعة إن كنت أجرمت إلا أي كتلة kai na layi au ajnaitu ko nawa wallahi in kace ajnaitu kai kai kai kawai kai kai da cikin ɗaki kai barka in kace ajnaitu to wani kawai barka ثم إنه حارب يأتي سنن ده شيء أبو ده ورجع أمير يقول قارن سيرتنا سيرتنا هو ملاك عقيد وأنا أبي جمر الحلا أما زي أنا أبغى أشتري هذا بني أشتري ده أنا Kiriya, mun kuma ne ya Allah ga kowa da jin sunoban jin kuma ya riga ya